alaikum barkamu da yau barkamu da kasance da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Laraba 25 ga watan Satumba shekara ta 2024. soma labarin namu da shugaban kungiyar IAS Hasimi Goita wanda ya wata haduwa a jiya tare da ministoci na harkokin waje da na sadarwa na IAS da kuma ministrori na kasar rasha da suka zo domin a tattauna akan furojen nan na saka tauraron dan adam cewa da satelit guda biyu na farko domin a samu wallafa talbijoji da rediyo na ias da kuma samun yanar gizo mai karfi na biyu na sa ido da tsaro na yankuna ias shugaba hasimi goita bayan ya saurare su da kunnen basira ya nuna gamsuwarsa da bada goyon bayansa akan wannan sabuwar husa'a ta tabbatar da tsaro da kuma cikakken incin kai. Ministan sadarwa a cikin jawabinsa ya ce wannan sabuwar fusa'a ce za ta taimaka sosai a fannoni da dama kamar misali a fannin tsaro za a samu ingantaccen tsaro da fannin kiwon lahiyar al'umma da sha'anin ilimi kuma da kuma sa ido a yankunan IAS da kuma ba da horo da za a yi ma wasu daga cikin ma'aikata don samun ƙwararru masu kula da waɗannan ayyuka na tauraron ɗan adam kin. Daga nashi waje babban darakta na kamfanin Glass Cosmos ya ce wannan abu ne da ya zo daidai da lokaci da ake bukatar shi sannan sun daɗe su ma suna jiran wannan rana. Kasashen na IAS za su amfana da shi sosai. Kamfanin Glass Cosmos kamfani ne da ya hazaƙa mai taka rawar gani a fannin hulɗa da ƙasashe game da aikin tauraron dan adam satelit kenan daga nashi bangare prime minister ali muhammad lamizan zan shugaban gwamnati ya gana da Mikael prote shugaba na coci na burkina faso da niger kuma jakada na babban shugaban krista pap francois wanda ya kawo ƙarshen aikinsa a ƙasar ta burkina faso da niger a fitowarsa daga ganawar Mikael prote ya shaida ma abokan aikin mu cewa da ya zo ne domin yin bankwana da yin gaisuwa da jijina zuwa ga gwamnatin niger A ci gaba da rangadin da yake a cikin jihohin Nijar, ministan albarkatun noma da kiwo Muhammad Alhaji Usman ashe ya kasance a jihar Talabere inda a yau ya kai ziyara a gundumar balle yara da kwalo. Abokin aikin mu Abubakar Bizo ya yi hira da gwamnan jihar Talabere Letran Kunanar Maina Bukar ga yadda hirar tasu ta kasance. Ministar ya gani lilon shi yanda halin manoma suke da makiyaya suke a cikin karkarar Talabere ya hira da su. sun gaya mishi matsalan da hagarinsu su kuma da kanshi ya gani yadda gwanakin suke kasan balla yara da muka gani akwai susa susa wannan da suka shiga wannan ma akwai shi amma wajen wake da dawa nan babu matsala nan dai sun san hankalin su kwance abinda suka shi suna samu a albarkan shi kuma ga inda aka gani su sa wannan ministar deja ya ce ma akwai tunan masu kula da lahiyan abubuwan nan ya ce musu nan da nan su yi kokari su samu magani a sa tunda har yanzu waɗansu gonakin ba ida nuna ba wajen kiwo wanda ruwa ya shiga to wani sai ya samani shiga ruwan nan asara ne a'a inda ruwa yake wannan bara su da kansu ruwa bai kai haka nan ba an ba su iri sun shifka iri na cawa da an shifka shi tashi yake ana cin shi kuma bai ira don shi ne ministry ce za a ba su wannan iri iri ma ba iri guda ba iri da za a ba su kuma da itace kuma ya yi alkawari zai ba su dusa da sauransu don bisashen su samu su rike har ruwan na ya ne sha wannan ya fito mun zo eh, departamentin kolo nan wajen indunga mun gani perimeter ambaliwa ambaliya ya ci ba ya ci eh, perimetrikin dusan sankiyan zektar ministri ya ce ma mutane su kwantar da hankalinsu za a duki matakin da za a doka a jara don su samu su yi culture da ake bayan damuna tunda shinkafa su biyu ne ake nome shi amma insha Allah ministry ya doki alkawali na rani wannan an yi shi kuma gwamnati zai kawo taimakon shi. To madalla kamar yadda kuka ji wannan bayani dalla-dalla akan yadda ministan albarkatun noma da kiwo Muhammad Alhaji Usman ya soma gudanarwa a nan kasar a jiya ya kasance a jihar Yamai yau kuma yana jihar Tiliberi. Bayanin da kuka ji ta bakin gwamnan jihar Tilibiri Maina Bukar ya yi muna fashin baki akan wuraren da aka je da irin albarkatun da suka gani da matsalolin da manoma suka karanto musu waɗanda ministan ya ɗau alkawalin cewa za a duba su da ido rahama kuma za a shafe musu hawaye nan ba da daɗewa ba dangance da haka ministan ya ƙara jan hankalin manoma ga baki ɗaya da su tashi su zagine su shirya manoman rani a wannan shekara ta bana saboda wadatar da ƙasarmu Nijar da abinci da kuma cika babban guri na shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Birgediya janar abdulrahman chani da kuma gwamnatin ceton kasa akan haka wannan aji na wannan rangadi ya kare a nan jihar Tilibiri inda ministan da tawagar tasa za su ci gaba a sauran jihohi inda a gobe zai kasance a yankin jihar Doso idan Allah ya so. A jihar da magaran an soma babban zaman taron na majalisar tsaron ƙasa a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar da maganin kanal isufu labo bugu da ƙari shugaban majalisar kasim mutari da lawal usain sun aiko mana da wannan rahoton Akwai tubarkalla mahimman abubuwa daban-daban zantuttuka da dama wanda wannan majalisar tsaro ta huskar jihar da magaram za ta tattauna a kai. Daga ciki akwai maganar jansan tsaro jimla baki daya tafiyar shi a cikin ita wannan jiha. da zurga-zurga ta al'umma da dukiyoyinsu a cikin wannan jiha da maganar kauda duk wani sha'anin wasa kwabri sannan da zancen wato ambaliyar ruwan sama irin gyaran da ta kawo ma al'umma a wurare daban-daban sannan da kokarin da ya kamata a yi a ɗauki wato matakai na gari game da sabkawar wato bisashe a irin wannan lokaci sannan da irin tallafi daban-daban da ya kamata a kawo ma waɗanda ambaliyar ruwan sama ta yi wa gyara sannan akwai zancen wannan babbar gayya da ake kira da suna operation tsaron ƙasa wadda ke ci gaba da gudana a cikin ita wannan sha da kuma sassan ƙasar mu a cikin hudubar da ya albarkacin bude wannan zaman taro gwamnan jihar da magaram bugo da ƙari shugaban wannan majalisa ta sha'anin tsaro a nan jihar da magaram kanal isuhu labo ya nuna jin daɗin shi da kuma farin cikin shi ya kawo safifiyar guda da ƙarin kuzari ga dukkan jami'an tsaro waɗanda ba dare ba rana a nan jihar da magaram ke ƙoƙarin kare lafiyar jama'a da kuma dukiyoyinsu bayan haka gwamnan jihar da magaram ya nuna cewar lalle babu shakka yana da kyau ɗaukacin al'umma na wannan jiha maza da mata yara da manya a ci gaba da bada labari a ci gaba da kawo gudunmuwa kusan jami'an tsaro don ƙara inganta wannan sha'anin wato tsaro da kuma kwanciyar hankali a ko'ina cikin faɗin ƙasar nan bayan haka Gwamnan jihar da maganin ya isar musu da gaisuwar magabata na kasar na tamu a sahun gaba janar da Brigad Abdurrahman Chani shugaban kasa da kuma fara ministan mu shugaban gwamnati Ali Muhammad Lamin Zain. Gwamnan jihar haka ya yi unhani da wannan dama domin ba da waɗansu takardun yabo ga waɗansu daga cikin wato ƙwararrun ma'aikata jami'an tsaro waɗanda suka kammala aiki a nan da maganin kuma aiki ya kiraye su wata jiha daban. Daga ciki akwai Kanal Badawa Kalla wanda shine shugaban ma'aikatar jiha mai kula da harkar yanayi da kuma kariyar gandun daji. Akwai Kapitan Umar Isa babban darakta ne mai kula da sha'anin kwana-kwana. Sannan akwai kuma Umar Isaka wanda ke kula da zancen bincike da tsaro a cikin ita wannan jiha ta da magaram. al'umma garin jinju sun gudanar da wani zama na karatun Alkur'ani mai tsarki tare da yin addu'o'i na Allah ya tabbatar ma Nijar zaman lahiya da kwanciyar hankali mai ɗoriya. An samu halartar sarkin jinju mai martaba Alhaji Bashir Haruna Hambali. Abokin aikin mu Alhashin ya haɗa mana wannan rahoton daga Doso. Cikin kwana biyu dai ne malamai na garin jinju wanda tare da al'umma maza da mata da yara ƙanana har da wasu malamai da suka fito daga kebbi da kuma zamfara ƙasar najeriya makwabta suka yi ta karatu na alkur'ani mai tsarki wannan kuma domin ubangiji allah mai kowa mai kome ƙara kamun wadata da walwala a cikin ƙasar mu ta nijar da kwanciyar hankali zuwa ƙasar mu ta nijar da sauran ƙasashe na duniya to domin jin tabbat mun tuntubi ɗaya daga cikin malaman junju ya gaya mana makasudin wannan zaman taron da suka yi kira na karatun alkur'ani tsarki ya kada baki ga yanda ya ce Alhamdulillah muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko wannan rana muka taro a cikin wannan babban masallaci na wannan gari na Juju fadar mai martaba sarkin Juju domin yin karatun alkur'ani mai girma domin yin addu'a ba wani abin da muka dogara da shi illa addu'a addu'a annabi dama ya ce addu'a usaiful mumin saboda haka ni a matsayina na shugaban kungiyar malamai na wannan gari na jinju ina jinjina wa malamai da kuma limamai da duk waɗanda suka halarta haka zalika kuma mu ƙara ƙaimi akan addu'o'i zuwa ga shugabannin mu cewa Allah ya kama musu kuma su kuma jami'an tsaro ubangiji Allah ya ba su kariya wannan karatu kamar yadda aka sani dama nan jinju ba bako bane dama an saba yi kowane lokaci ana yi to insha Allah za mu ci gaba da yi kamar yadda aka saba sai kuma daga bisani su ne kansu malamai da suka hoto daga kasar Najeriya musamman Kebbi da Zamfara su ma sun kada bakin su ga irin bayan da suka yi game da wannan karatu na Alkurani mai tsarki wanda sarkin Jinju ya shirya eh, lalle mun zo ne a nan garin Jinju a kasar mu ta Nijar mu yan Nijar ne mazauna Najeriya wannan karatun Alkurani da aka yi kar a kasa a gwiwa muna roƙon Allah ya saka mu waɗannan malamai da suka taru da ainihin wanda ya tara su shi sarkin jinju da kowa Allah ya saka mai da alkhairi dama alqur'ani waraka ne Allah madaukakin sarki ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara dama qur'ani waraka ne ga musulmai waraka ne ga mu'minai waraka ne ga ciwo da kirara na munahuci na hasada na keta na gulma na karya waraka ne waraka ne na cuta na cikin jikunkuna waraka ne na musibu waɗannan da suke faruwa haka duk aka karanta alkurani za a samu waraka wannan makasudin zuwa mu nan garin muka zo mu ba da mu domin makaranci alkur'ani da neman tsari ga ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a wannan gari namu da kasa baki ɗaya da ƙasashen musulmi da suke fama da wannan tashin hankali muna wa wannan ƙasa tamu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka jin tsoro Allah shi kare shi kuma muna wa wannan masarauta godiya da irin idan abu ya faru za ta zauna a karanci alkur'ani domin Allah subhanahu wataala ya ce babu wani abu qur'ani a maganin maganinsa ko menene ciwo ke cikin qur'ani to mun karanci qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda mun kai dan manufa wannan Allah ya kawo mana sauki al'amarin domin abinda shahin Nijar wallahi ya shahin abin abinda shahin Nijar ya shahin Nijar sai daga nashi gefe shugaban gunduma na Juju kapitan Hamma Sukundi wanda ke da tare da rake wato makarabansa ya isar da safifiyar gode shi zuwa ga sarki na kanton Juju Alhaji Bashir Haruna Ambali wanda ya shirya wannan taron kuma ya ƙara kira zuwa ga duka ilahir wanda suka iso musamman daga Najeriya ya isar safifiyar godiya zuwa ga magabata na ƙasar Nijar game da wannan ɗimbin ƙoƙari wanda suka nan suna yi domin Ubangiji Allah mai kwami komai ya ƙara kare kasar mu ta Nijar da sauran kasashe musulmi na duniya gabaki ɗaya. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu da wannan rahoton muka zo karshen labarin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda zaku tarbe mu dauke da wasu sabbin labaru a madadin abokan aiki na da suka taimaka mini ni da na shirya na gabatar nake ce muku mu kwana lahiya.